da zaton cewa wa'innan da muka zanna da su sun san abin da ake yi kuma su mutane ne na hannun daman eh, imam abubakar shekau kuma ganin cewar watakila an yi wannan abun da sani ko a sa idon shugaban kasar chadi idris debi kana ganin dai kamar ba za a samu wata matsala ba ganin irin muhimmancin da kasar chadi ke da ga wannan gwagwarmayar da ake yi ta yan kungiyar boko haram kenan ko? eh ah, su mutanen su dan alu sunna su suka nemi shugaban debe ya sa baki a wannan magana eh, wasu sun tatta da kayan baya sun juya wai haɗa kai baya an ce su fito sun bubbuya sun kafi kowa jayayya ku fito fili ai gogayya ra'ayin kirki mai rinjaya sun ce ba sa goyon baya